Eh, Yau da sati guda eh, kun gani ministan namu ya sadu da kwamitin tattaunawa domin fadar ministan na da wani tsari domin irin wannan hali. Sarari ne mai hada dukkan ma'aikata wuri guda domin ba su labari. Akwai ma dukkan abokan ma'amula. Hakikan an samu tangarda a cikin tafiyar a wannan shekara, amma sha'anin bai sanya cikas ba da zai hana ruwa gudu cewa da tafiyar da ba da darasi musamman ma a cikin azuzuwan da ke shiga jarrabawa. Malaman ba da karatun duk da kashin shanun da za a iya zuba musu dahir sun san abin da suke yi domin duk wa'anda ke ba da darasi a cikin azuzuwa masu shiga jarrabawa ba wanda zai sa lati a kai suna sanya ƙoƙarin da zai baiwa ɗaliban damar samun ɗaukar eh, eh, darasin da ke bisa tsarin domin ɗaliban su fuskanci jarrabawar. Hakikan akwai wasu azuzuwa da suka fuskanci matsalar kammalawa domin a ranar 20 ga watan nan ba darasi ɗaya wanda ya kasance ƙasa ga kashi 75 bisa ɗari gami da zartar da shi ya kasance a terminal ne ko kuma a turaziyam. Ina jaddada muku dukkan ƙoƙarin da ya dace muna nan muna yin sa domin a kammala dukkan ɗaukar darussan kanun wa'adi. Ni ina tsammani kashi saba'in da biyar bisa ɗari shine kashi mahi rauni da na ɗauka domin akwai wasu fanni inda aka cimma kashi ɗari bisa ɗari. Kai akwai ma malaman da in abin ya faru suke ce ma yara ku je ku bi su amma ku yi dubara ku komo domin mu samu mu ci gaba da karatu. Kenan akwai ciwo kan maimain da aka bada a kammala wato tsambaran da aka yi. Ba ranar hutu ta sallah ba kuma ranar fashi. sukan yi duk dubara domin ɗalibansu su su kasance bisa layin ɗaukar darasi. Ai babu fasalin ba da karatu girkakke na zartawa duniya baki ɗaya domin ba da ilimi kowane malami na da irin tasa fasa'a basira da dubara ba da karatun na yadda saƙon nashi zai je wato ɗalibansa su gane su fa'inta. Ba da karatu a ko'ina duk ɗaya ne ɗaukar darasin ya zama a lokaci ko ma ba a lokaci ba. ça soit normal ou pas.